فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من عيننا شاء <laughs> na wannan wata mai albarka jira dubu ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga wata <clears throat> biyu ga biyu ga watan uku na dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka na ashe abubakar gumi da ke mariri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 waɗanda muka aiko duka da nisa wanda suka zo gabaninka tambayi wanda muka aiko da suka zo gabaninka min rusuli na cikin manzanninmu a ja'alina min dinin rahman cewa bayan Allah mai rahama shin ko daga sanin sanya ali hakan wasu ababen bauta yi ubadu abin da yake sami su? kana duk wani annabi da muka aiko kafin kai ya zo ne don ya tabbatar da tauhidi ya tabbatar da kaɗaukowar Allah babu wani annabi sai ya zo ya ce da mutanensa ya ƙauni ibudullah ma an min ilahi gairu ba ku da wani ilahu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba annabi da aka turu ma lakum min ilahi gairu abin da yake maimaitawa kenan wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jitanibu tagut hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo kuma idan yazo ne yake cewa an ibudullah ku bauta wa Allah wa jitanibu tagut ne tantance dahutu shine duk abin da ba Allah ba wanda ake bauta mishi domin ubangiji ta ala ya ce don waɗannan masu kafirai da suke kafirta ka ko suke kafirce maka tambayi waɗanda muka aiko a nan tare da wata aya ta cikin wato suratun yunus da Allah ke sa fa'in kun tafi shakkin fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik in kana da shakku in kana da kokonto tambayi waɗanda suka zo gabanin ka cikin waɗanda muka Ubangiji yana magana da annabi ne kai tsaye amma yana nufin lokacin da ake so a fuskantar da mu biya mu yi tambaya ɗin magana domin shi annabi yake ba na shakka kuma ba zan tambayi kowa ba ba na shakka ba zan tambayi kowa ba kamar da rajul azhan ya ka a tafsirin shi da Allah yake cewa tambayi waɗanda muka aiko was'al man arsalna min qablika ina ma zai ganku misali a yana magana ne al'ummar ta zo ta bincika mu ne ga mu bincika da suke tare da shi suke tsare ta su zai bincika cikin manzannin duk da muka tsoro akwai wanda ya taɓa zuwa da saƙon abauta wani Allah ba Allah ba babu to kai ne don ka zo da wannan saƙon kamar Allah yana so wani irin saƙon da kake ɗauke da shi irin da suka zo da shi babu wani sabon babu wani bambanci kai ma cewa sai kai a bauta wa Allah shi kai a daina bautar wani ba Allah ba a ja'alna min dunar rahmani Ali alihatan mun sanya wadansu ababen bauta bayan Allah yi ubaduna da ake bauta musu Allah bai taba sanya haka ba Allah bai taba yarda da abauta wani ba wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda da kafirci ba bai yarda da bautar wani Allah ba ya riga ya ce wa qada rabbuka Allah ta abudu illa iya Allah ya riga ya yanke dukkan har a bauta wa kowa shi ya riga ya yanke hukunci ya yanke qarar Allah ta abudu illa iya ba yadda za ka bauta wani in ba shi ba ko da ai shirka ba na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين نعم. فلما جاءه بآياتنا إذا هم يضحكون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حقيقة من أيقى موسى بآيوين آيوين ذات إيه أوكر آيوين كريساوا ذات إيه أوكر آيوين أجلة أما معلمين غالبا سكتي أنا نفهم آيوين أجلة أمن تكن الله يباشي irin ta hasken hannu da Allah ya bashi da sauran mu'ujizoji da hore mishi yake ka gurin fir'auna izhab ila fir'auna bi ayatina izhaba ila fir'auna bi ayatina je gurin fir'auna da ayoyi haka aya ta mu'jiza ake nufi aya ta nuna alama cewa mu annabawa ne ni daga Allah mai wani lokaci mutane suna da bukatar sai sun ga tabbas sai sun ga jahil amma Allah ta'ala yake galiban abin da ya ba mu kan aiko da waɗannan ayoyi saboda an annabawan bayan an kare ta wa ma mana ana an kula bil ayati illa an kazzaba bi al awwali Mutane farko sun ƙaryata shi sa ba mu san da an tambayi annabi ka kawo aya mu bashi Allah yake tun ya kawo din ma ƙaryata shi ba amma Allah ya riga ya gada a baya ya aiko aya ya aiko aya an karyata an ce sihiri ne an ce kaza an ce kaza to shi ma mun zalimi ne da ayoyin karyata ba amma kuma ayoyin da annabi ya zo da su malamai suka ce wallahi ya ma su don dukkan annabawan da suka wuce ina yawan cewa ya kalu laula unzila alaihi aya wa kalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi laula tuna bi ayatin min rabbi me sa ba zai zo mana da aya ba Allah ta'ala ya ce in mun zo da ita ma wallahi wa za a yi da yi amfani a zo da aya kuma a karyata shi kuma aya idan ta zo aka karyata to fushin Allah ne ke biyo baya gara ma ba ta zo ba Tura yanzu ma ta ce to a turo da mala'ika ma ya zo kai tsaye mala'ika ya zo yana gama wa'azi ko mala'ikan ya tsaya ce da gaske ne ni muka turo shi Allah ne ya turo shi fa qalu laila unzila alayhi malak wa law anzalna malakan la tudhi al amr kuma la yuzam kuma ta ne ga ta bala za turo mala'ika da ko mu turo mala'ika da gaske ne idan gidi kuma a kare ta shi da kuma ne rage la qudi al amr amma idan an gan da ƙarshen magana ta zo halaka su kawai za a yi wala labasna alaihim ma yalbisu walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu wala qad istahzi'a bi rusulin min qablika ahata bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un da ka da abin da za su roƙa Allah ba zai zo da shi irin yadda suke so ba wanda ya ga dama ya yadda wanda ya ga dama ya karya yadda wani ya rage gare shi domin aiko da Musa da ayoyi lafiyar fir'auna gurin fir'auna wa mala'ihi da jigajigansa da manyansa da sarakunansa da hakimansa da 'yan majalisunsa da masu faɗa a jini zamaninsa a ƙalar Musa ya ce inni rasulu rabbil alamin ni dan aikan rabbil alamin ni ma tunjan rabbil alamin ne inni rasulu rabbil alamin ni rabbil alamin ne turan wannan shine abin da ya gaya musu ko mu yi dalili ko mu yi alama ko mu yi aya suka ce ba su yarda ba qala awalau ji'tuka bi shay'in nabi Musa ya ce ko na zo maka da wani abu a fili a bayyane kala fa ati biha in kai ka mun sabi ni da gaske ne kawo Musa ya jefa tambayar fa alqa Musa asahu fa idza huwa su'dan mubin wa naza'a yadahu fa idza huwa bayda'u lin nadirin sun yi nuna masa waɗannan su ne ayoyi ba sanda ta nuna mutijiya katuwa kuma ya sake riƙe ta ya sa hannun sa hannun sa ya fito da shi sai ga guri ya haske ko ina wato duk wannan sihiri ne duk wannan magic ne duk wannan kofiri ne duk wannan rufa'ida ne kala na ati yi mata da sihirin muslim zamu mu zo mata da sihirin da ya fi wannan ko sa wannan ya nuna duk annabin da ya zo da ayoyi ba ka tafi za a yadda ba falamma ja'ahum bi ayatina da ya zo mana da ya zo musu ayoyin ne zahum min ha yadhakun sai ga su ne masa dariya suna ɗaukata da izini ba su yarda ba ba su bantu ba wannan yana nuna duk zamani haka yake tafiya da zamanin shi na'am وما يريهم من آية إلا هي أخرى من أختها نعم. وأخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية باوة آية كما دمك من مثل إلا هي أكبر من أختها فاتيتها في الجنة كما دئرئية دأك نونا الله يعني مثل آية ديوة باوة منا أقول آية يكون بسكة da abubuwa da ya zo fa arsalna alaihim tufana wal barada wal qummala wad dasabi'a wad dama ayatun mufassalat mun zo musu da ayoyi daga wannan sai wannan amma ubangiji ta ala yake wa akhajnahum bil azabi la'allahum yarji'un sai dai karshe mun kama su da azaba la'allahum yarji'un har za su dawo ko za su rawa daga rakiyar abin da suke kai ko za su tuba ko wani zai gani har yanzu Allah na sa musu rai ban ba so yake azabtar da bayin ba ko ba su gani ko ba su tuba da Allah ko wani zai fahimta amma ba su gane ba sai suka ɗauka wannan abin da ya yi tasiri ne a zamanin musu kawai na وقالوا ya أيها الساهر دع لنا ربك بما عهد إنك إننا لمهتدون وقالوا يا أيها الساهر سوفك يا كيم السهري يا كيم ببن السهري ومن جرم ما واتت أذن سنسل ترى النبي موسى من السهري وهي أي سنبقى عند جامل من مثل قهوة بالسهري كما ما يسهري جرم ما شأكي كما أنا دودة سنبقى kuma shi yake ce shi sa ma Allah ya turo da Musa da wannan sandan da wannan hasken hani da wasu ayoyin daban wala qara'atu na Musa tis'a ayatin bayyinat ayoyi wajen guda tara Allah ya bashi zamanin haka yake ci Musa ta kuma masu magana ce da Allah zai turo wani annabi yanzu da kudura a turo shi in ya zo talaka ya wahala a yarda da shi ko ba haka bane amma kuma a sunnar Allah shi ba Allah Allah ba haka yake ba ya yi kore shi kuma ya zo talaka dan ba sai yake sai kowa ya ji shi ba magana ake cewa sai yarda ko dai ake cewa ya ga annabi ya zo talaka ya ga annabi ba shi da komai to dan ya zo da kudin ya kafa ga abi da kuma sunar Allah ba ta nuna abu annabi haka kawai ba ta ya a ta yi imanin gaskiya ya kan zo da kudi ba wanda ba zai da ba wannan gaskiya ne inda ko kai da annabi don yau ka zo da kudi haka wannan sun kudi nake magana wallahi sai an bi ka ko ne za ka zo da shi yanzu ka ɗauki ɗan siyasa kawai waɗanda za su rashin gaskiya za su yi ƙarya za su yi kaza za su yi kaza za su yaudara amma a samu wani da sun dan ba su kuɗi su sai jika gidan rediyo ka wanke mu ka a zai wanke su da wanke su fes ya ce ai wane duk garin ma ba wanda ya kai shi kaza ba wanda ya kai shi aiki ba wanda ya kai shi imani ba wanda ya kai shi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ko ta ji kamar da ka sani me yasa addu'an sa aka yi shi yana samu a jinnan kan dan siyasa to na kuma a ce kuɗi yake raba wa al'umma amma in ka zaɗin za ka samu Ka sai da haka sanar Allah daban da yadda mutane ke tunaninsa sai suka ce ya kai wannan babban mai sihiri kai ko da ilana rabbaka roƙa mana ubangijinka waɗannan musifu da waɗannan jarabobi da ya kawo mana bima a shida inda ka muna roƙonka saboda abin da yake maka na kulawa da alƙawarin ba ka kariya inna na da muhtadin cewa wallahi za mu shirya idan da aka yaye mana abin da muke ciki roƙa mana Allah ya tura mana domin an tura musu dufana wal jara wal qammal wal dafadi'a wal jama an tura musu da ruwan dufana su kowa ruwa malalan ruwan ruwa ya rika cika gidajensu ya rika cika titunansu ya rika cika gurin kwanciyarsu tsofana eh, babu inda za su kwanta Allah ya janye suka sake ɗorewa akan kafirci waljara da sai fara fari wannan fari da kake gani ta ne musu azaba a rika yawo a garin tana cika musu ɗakuna tana hana su bacci duk abin da suka bude fari ne da cika abin su fari su zai su mani in sun yi noma fari su mani su cin nan ma annabi Musa sai roƙi Allah ya tafi ta karkata wanda tsammara umla umla karkata ita ma ta je ta dame su a jikinsu a kawo kansu a ko'ina kuma manyan ne na karfata ko kuma wadda faraji'a bis da faɗi faɗi kuma suka cika gari suka cika ɗakunansu suka cika gidajensu suka cika ko'ina kuma ga kuka suna yi ba gaba za ka yi bacci ba faɗi na wajen nawa cikin ɗakinka sai kuma jini Allah ya turo musu jini wallahi aka ce ko jinsu ya zama jini in kamfuna ne da su suna buɗewa jini ne zai zo kana da randa kana buɗewa ya zama jini sai da haka Allah ya jarrabe su da wannan kwanaki ƙarshe dai duk Allah ya yayi amma alkawarin da suka suka warware falamma kashafna falamma kashafna anhum azaba idan hum yanqufun dukkan da muka yaye musu wannan azaba idha hum yanqufun sai su warware alkawarin da suka yi ba su rantsa wallahi in wannan musibar ta kau ba mu yadda tana tafiya sai da ƙarya suke فلما كشفنا عنهم العذاب دمك يا يمك عذابا اذا هم يمكثون اذا شفنا ولولي رن وسنا ولولي القورن الله يشفي نعم ونادى فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه فرعون كرا ذكرك أتكلم متى منك ينكر don yi kuwa aka tare mutane ana yake ya ƙauni alaisa ne mulkin misra mulkin misra ba na wurin ba a hannu na yake ba wa hadihil anharu ko waɗannan koramu da suke gani ajarin ta hafi duk ta ƙarƙashin gini na da ƙarƙashin gidana suke gudana wato kamar ni ne ma nake fito da su yana tabbatar da allantakarsa a ta turu da ba ku gani kuna da buƙatar wani zai yaudare ku ya ce ni ba Allah ba ne ko ni ban tantanta ba yana yaudare su yana ta gaya muku waɗannan maganganu ko kuma duk sun yaudare ko kuma duk ya rena musu hankali kamar da Allah zai faɗa fa a qaumahu ka asa'uhu ya rena muku hankali haka ka rika bunsa na'am أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير شو كونين مين نفع الخير من هذا الذي هو مهين في هذا يوم ولا تنسى موسى والعياذ بالله ويوم موسى ولا تنسى مهين ولا يكاد يبين وعد ما جنى ما يبين magana ta fasaha mai bayani a fahimci shi na baya fito iya ta saboda lokacin musa yana da matsala harshe yana da matsalan magana harshensa ya taɓi in yi magana baya fitowa ce amma san da ya bar garin ya tafi madiyana har ya yi ranar shekaru bai dawo ba ubangiji ya tashi cewa ya koma wurin fir'auna sai da ya roƙi ya ubangiji ina so rabbi sharha li sadri ka min kirjina wa yassir li amri al'amari na ka ga min shi wa halal uqudatan min lisani akwai kulli a harshe na da yake hana ni magana an ce sakamakon ya taɓa ƙonewa da wuta yafkahu qawli dan su riƙa fahimta maganata zai zo ya ta magana magana ba ta fitowa ba ta fahimta ba a gane me yake nufi tana karkewa kuma wala ya ya zo yadda magana ne ta kuma ma iya ba da wannan magana da fir'aun ya gaya masa shine yake so Allah ya warware masa yafahu qawli wa ya waziran min ahli kuma ba ni kadai nake son je ba ka sanya min waziri mai karfafa ta a cikin wannan aiki abin ne kadai da mu iya yin ba haruna a fi ga haruna ɗan uwana domin yayansa ne wasu ɗan su ɗaya nufan shi ne ƙanki haruna shi ne yayansa an ce kana akbara min ashidid bihi azari ka ƙarfafi bayana da shi wa ka fi amri ka kara da shi cikin wannan annabtar shi ma ka an annabta sai ne sabbin ka kafira za mu rika tsarkake ka da yawan ونذكرك كثيرا ما أنبتيك بها قال قد أوتيت سئلك يا موسى الله يتدق أبو الخلق أنذرت أنباك فيما أنباك ان أنك أرسيت بشيء اذهبا إلى فرعون إنه تقى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ووهبنا له من رحمتنا akahu haruna nabiyyan saboda rahamar ma Allah yake muka je wa dan uwansa shi ma annabta annabi haruna da Musa ya roƙa masa wasu malamai suka ce da Musa daga wanda ya roƙa wa dan uwansa alkhairi sama da Musa ba shi annabta ya roƙa masa kuma Allah shi ma za su annabta to shi ne ma'anar wala ya kadu yaji ba ya kusa da yayi bayani da za a fahimce shi yanzu wannan mutumin ya fi alfari ko ne falaula falaula ulqiya alayhi aswiratun zahabin aw jaa ma'ahu malaa'ikatu muqtarinin فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلولا ألقي عليه أسوأة من ذهب إن جسكني shi annabi ne me ya hana falaula me ya sa ulkiya alaihi aswira min zahabin me ya sa ba a samu asawira min zahab zahab a samu wato mundaye ababai a kawura da ake sawa a hannu a gansu an ba su na zinare kayan kalliya na zinare sarƙoƙi na zinare ababen hannu na yasu nesa ake kan awarware na hannu duk a ba su galagwalai a ga ya zo da irin waɗannan arziki ya zo da irin waɗannan wadatu min zahabin ma'ana da yana so ce mu zan shi da abin duniya mu tabbatar ba talauci ba ne sa shi yake wannan wa'azi au amma ma'ahul mala'ika ko kuma mu ga mala'iku sun zo tare da shi shi ma yana gama wa'azi ce wallahi daga kani Allah ne ya turo shi muktarini ne a tare da mala'iku su zo su karfafe shi din ne yasa ba za a yi wannan ba wato su kafirai sun ɗauka abin hauka ne kuma sun ɗauka ubangiji ta ala kasa waɗannan abubuwan yayi da Allah ya ga dama ai ba mutane zai ture su zama annaba ba Sai dai ture mala'ikun ba in idan gudu sai yake kowa ya gane ba sai zo da kansa ba ba amma da Allah ba ta nuna haka ba Sun da Allah ba ta nuna haka ba Allah ya zo da kansa ya ga yadda ba in mala'iku suka zo ya ga yadda ba amma a zo da abin da ba kowa zai da wasu mai imani wani shi ne kwarewa, kuma shi ne jarabawa dan uwanku mutum a cikin ku Allah ya zaɓe shi ce Allah ne ya aiko shi ya turo shi a nan da za ka ga ƙalubale sai ga Allah ya rasa yadda zai turo sai ka yi nan ba mutane ba ne kai kadai za a zaɓa ba nan da jarabawa za ka zo al'ummar imani na gaskiya zai zai shi sa nan sallallahu da yake maganar mutanen da za su imani a ƙarshen duniya yake dingina imani kamar mutanen yanzu daga nan har duniya ta tashi yake cewa ko kun san imanin waye suka fi burgewa da ƙayatarwa game da ubangiji ba ce sun fi kwa imani ba amma imanin da ya fi ƙayatar da Allah annabi ya mutu wannan tambaya suka ce ya ubangiji ai mala'iku ne sai ta su mala'iku ne zai hana su imani bayan suna tare da Allah ai dole ma su imani suka ce sai ku ne annabawa yace mu ne zai hana mu imani bayan wahayi yana zuwa gare mu ko kai ne na wahayi su zama dole za ka imani to mu ne sahabbanka da muke tare da kai to ko zai hana ku imani ba a cikin ku ana bayyana a zuhurikum kuna gani na ina ganin ku waɗanda za su zo baya na ba su ganni ba ba su buɗe muryata ba ba su taɓa ganin muryata ba kabari na kawai sai da suke ganin su ta nan aka binne shi amma ɗayan su zai da dukiyarsa da jininsa don ya fanshe sun mutunci da ake manzan Allah na tabbatar ku a nan ba wanda ba iya ba da ransa da dukiyarsa ba a ana zagin manzan Allah tsara ya yi shiru wallahi tallahi na tabbata duk cikin ku za su iya haka wannan shi ne imani mai ban mamaki kuma su ma duniya suna mamakin wani wani irin mutum ne wannan ya kwanta dama ya bar duniya sama da shekara dubu da ɗari hudu amma har yanzu yaƙi ake a kansa har yanzu ya zage su hankali na tashi har yanzu tsoro suke zai su zage su ƙarara in ka ga wawan jahilin kafiri yana zagin annabi sai jahili ne a cikin ba san abin da yake ba amma ko manyan arnan duniya wallahi suna jin tsoron su zagi manzon Allah ƙarara Ina jin tsoro, sun san idan sun yi duniya ba su zauna lafiya ba. Sun san wa'annan mutanen musulman ne a kan annabi sun yabi duniyar ta tashi, a fasa duniyar, a saki min jahilin, a saki mai mata, ko ma ne za a saka a saka. Wallahi sun san za su abin da suke ji kenan. amma da sun san an taba annabin an zaki annabin an ta mutuncinsa ran musulmi ne kare zai ɓaci wallahi da za su da kullum sai sun amma za ka ji suna a mutunta addinin kowa bai kamata a gaji annabin kowa ba kuma ya ba sa gajin annabin kowa ko ba wani musulmi ko wani kirista bai taɓa ji wani musulmi ya gaji annabi isa ka sani na mu a gurin mu sai ka gaji annabi isa daidai kake da ka gaji manzan Allah dan da ubangiji ɗaya ne ya turo daga asali ɗaya suke dan jima ne da dan jimai a kan annabi isan su na so ne ba da ranmu da dukiyar a da aka damu da a zarge shi ba kuma duk kirista ya san da haka ya san ba masu mutuncin annabi isa ya san ma yana daga rukunin imani na mai yadda da shi abinda ba mu yadda ba mu ce shi dan Allah ne shi Allah ne wannan ba haƙƙin annabi isa ba ne ba kuma darajar kansa aka yi ba lai yasa al-masihu an yakuna abdan lillah walal mala'ikatul muqarrabin shi ma baya kyama a kan bawan Allah ya taɓa kyama ba Allah ta'ala ya ce wata kafa ƙaunahu fa a ta'u ya rena ka. ya rena musu tunani da hankali shi ne istikfa istikfa ta ƙaunahu fa a ta'uhu haka ya danne su ne suke binsa innahum kanu qauman fasiqin sun sun kasance mutane ne fasikai waɗanda ba san abin da suke ba falamma asafuna falamma سفينا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فلما آسفونا بسك قاتا من رئيس إذا إبنجدي آسفونا أي أحزنونا أصونا سك سابا من سك قاتا من رئيس أنت قمنا منهم أنك دو متاجي أكم أنك مثل أنت كامل واتو كاموا إذا مسيء إذا أنا أبيت أميكا malamai suka ce kai zama intiqa kai zama ibtila al-intiqa al-ibtila intiqa ne abin ya same ka ne saboda laifinka ibtila ne kuma dan a jaraba ka ne a ga karfin imaninka ya za ka gane bambanci za a gane bambanci da gargadon yadda kai ma kake saba Allah kai ma kasan kana yi kai ma da kunta za ka da jikinka wannan abin da ya samu na tabbatar laifi na ne zunubin da nake yi laifin da nake yi saba wa iyayena ne da nai na yi tafiyar nan ma ba da yadda su ba nake ni sai na je kuna na karka je kana wallahi ne fa umar da ke take hana da ba ba wani fa sai na je sai ta tafi sai ta je ka haɗu da matsala yau sai an gaya maka na jarabawa ce ko in ka ne sai da kanka nan sai zaɓi jarabawa ce ko in ka ne ne za ka ce wallahi in ka ne mutum da ne na tabbatar ya kama ni amma idan ka ga mutum ya rika Allah yana bin Allah iya rasa kuma ya haɗu da wani abu na jarabawa wani ibtila'i ne kuma jarabawa ce waɗanda suke zuwa su masa ta'aziyya ma za ka ji suna so ka yi haƙuri jarabawa ce ibtila'i ne Allah ne ya gada ka karka da mu to da an san da lokacin ka bane Allah ne yake so jaraba imani haka falamma asafuna in taqamna minkum shine wallahu shadidun zintiqam wallahu azizun zintiqam ma abotin intiqamin kenan subhanahu azza wa jalla fa aghraqnahum Allah yake sai muka dilmi yadda su a ruwa ajma'ina gabaki ɗayan su fir'auna da mutanensa gabaki ɗaya waɗanda suka biyo annabi Musa din nan fa aghraqnahum ajma'in muka dilmi yadda su wajalnahu salafan wa masalan lil akhirin muka sanya su salafan suka yi gaba sun riga tafiya lahiran. a kan waɗanda ba su zo ba sannan abin buga misali lil akhirin ga 'yan baya da suka zo ba wai 'yan baya mutanen da yanzu ba domin da ubangiji ya ce فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لمن خلفك آية فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أيوه دام دام دام دام تهيرة تردى كان ترد كيكا رياضة بيت في الإتباع لتكون لمن خلفك آية bai ne nan ba a daka ba don ka zama aya lasif liman khalfaka ga wanda ba su ko ba suna bayanka waɗanda suka yi da kai Allah ne amma liman ba a daka sai zama har mu da Allah bai sai liman ba a daka ba ga wanda za su zo bayanka ba amfani da kama ba a daka ba za su amfani liman khalfaka wani wasu su ba sa gane tsakanin ba a daka da kalfaka sai su ce wai wannan gawa da ake zuwa a gani a gidan mushaf wato nan museum da ake zuwa gidan tarihi na misra wai an ga gawar fir'auna ana zuwa a ga gawar fir'auna ko ba wancan fir'aunan ne? ba na annabin musa bane shi wancan na annabi Musa sai mutane su kawo aya su kawo dama Allah ya ce qad yamanu najika bi badanika yakuna liman khalfaka ta zama na khalfaka ba liman da adaka ba liman khalfaka aya ga wanda suke da ba su fara so ba wanda suke rage mutanen gari su zo su ga Allah a bakin ruwa ruwa ya cika su can shi ake so su zo su gani tabbatar ba Allah bane amma mu da kai ba Allah bane ƙarya yake kuma a wancan lokaci malamai suka ce babu wayewar da da technology da da abubuwan da za a iya tanada a kai wannan na ajiye gawa ne da kuma ajiye ba za ka lalace ba ba su da wannan ilimin ba su da wannan abubuwa ɗin wannan suka ce inda da akwai shi da manzan Allah sallallahu alaihi ya kwashi sahabbai sun je sun ganshi karara inda yake ce ku zo mu zo nuna muku fir'aunan gaskiya ne amma ba a taba kawo annabi ya ce ya ga fir'auna ko wani sahabi ya gan shi to ya ce mutanen misra suka dauke shi zamanin annabi a ina ya tsaya har mutanen misra suka ce akwai fir'auni za na ganin ta a gidan tarihi sai da aka sahabi ba su taba da yin labarin ba ba su ma yadda cewa akwai na fir'auna da ya rage ba sannan barin gawar fir'auna ta zo har yanzu aka ce na karama ce gare shi mutunci ne gare shi waye bai yarda da qur'ani ba waye bai yarda da tarihin ba har sai ka ga gawarsa za ka ba to da ka ba wancan fir'aunin ne kawai dai wani sarki ne daga sarakunan da ake cewa sun taɓa zama a gidan da fir'auna ake zargin ya zauna sunan sarauta ne amma ba fir'aunan musa ne amma da haka suke suke karɓar kuɗaɗen mutane yake cewa ainihin fir'auna ne na zamanin annabi Musa wallahi wani malami a Misr an bayani da yake duk wani ne ƙarya ne fir'auna annabi Musa bai tantance wannan mu'jizar ba wannan ita ce magana ta gaskiya to anan ma ne Allah yake nufi da salaf wanda ya riga ka tafiya ya riga ka mutuwa annabi ya ce da Fatima ana laki salaf ni zai riga ki tafiya sai ce za ki biyo ni bayan na tafi a cikin iyalaina na fata an gani da aka faja alinahun salafan mun sanya su sun zama salafan sai riga mutuwa ne kawai zama misali da lafin da aya lil akhirina ga sauran mutane waɗanda suka rage da za su zo a bayan mutuwar fir'auna duk wanda ya zo ya gani in ba a bar gawarsa a bakin gefen kogi ba ba zai yadda ba da ruwa ya tafi da shi wasu wanda suka yadda shi Allah ne ko sun ruwa su kan sai dai Allah ya kace a wani guri ne amma ba mu yadda ba ka za su yadda ruwa ya su Allah ba amma su je su ga gawo shi shi ɗauki kuma shi ne to dole su bar wasu tafiya ɗin na'am ولما ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا نعم. أآلهتنا خير أم هم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ولما ضرب ابن مريم مثلا yayin da aka buga wani misali da ɗan maryam aka buga wani misali da ɗan maryam a matsayin cewa shi za a iya haihuwarsa ba tare da uba ba aka haife shi Allah buga misali da shi da tabbatar ba ɗan Allah ba ne ɗan Maryam ne, kuma bauta masa da ake yi bai cancanci bauta ba, aka tabbatar da mutane haka, za kai muka min hoyosibun, sai ga wasu daga cikin mutanenka ana nufin kiristoci da waɗanda suka yarda shi Allah ne suna kange mutane, suna hana mutane fahimtar waɗannan maganganu da Ubangiji ya yi. faƙalu suka ce a alihatu na kairin amkum tun da isa ma an bauta mishi sai kafaran maka ake buga su suna cewa shin ababen bautan mu sai suka fi alkhairi ko annabi isa ma hulata illa jadala ba su baka wannan misalin ba sai dan jayayya da kai alhum qaumun khasimun asu mutane ne masu san husuma abin nufi kuma nan malamai suka Allah ya saukar da ta aya ne a cikin suratul anbiya inda yake cewa innal ladina ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba da ku da su duk za ku shiga jahannama da suka ji wannan magana duk abin da muke bauta wanda ba Allah ba da mu masu bauta masa duk ɗan wuta sai suka ce to ai isa ne an bauta mishi shi ma isa ɗan wata ne tare da waɗanda suka bauta masa da Allah ya ce a'a inna alladhina sadaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi nasihat anfusihim khalidun la yahzunuhum al-faza' al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي شيء النبي إنسان da ire-irensu da aka bauta musu mutanen kirki da mala'iku dama matan sabaqat lahum min al-husna sabaqat lahum minna al-husna alƙawarin aljanna da yazo ya riga ya tabbata gare su su mutanen kirki ne su ‘yan aljanna ne yanzu don an bauta musu laifin masu fita da zai shafe su ba na fata an gani amma ko da abin da suke bautawa da allolin da kuke bautawa da gumakanku da kaza da kaza ba za a saka su a cikin jahannama dai ku tabbatar allolin ba alloli ba ne ko sa annabi Isa da ma san Allah ya riga ya yanke to sai suka zo suna ga annabi ta in haka ne ashe Isa ma zai shiga wuta in dai har da gaskiyar wannan ayar haka take ne shine Allah yake cewa a'a wancan ai misali ne aka buga annan kai misali ne aka buga na haihuwar Isa da kuma nuna cewa Allah yana da iko bai ta masa kuma da aka yi wannan ba domin idan za a bi ta wannan ba shi ne manufar Allah ba mala'iku ma an bauta musu an bauta mala'iku an bauta wa rana an bauta wa wata Allah kuma bai alƙawarin rana da wata zai sa su a ba bai taɓa wannan magana ba rana da wata halittu da halittun halittu ta masu girma da ubangiji ya halitta da haka Allah bai ce zai sa su a wuta don masu bai sa musu ba don bai san ma suna yi ba ba shi ya sa ba su suka sa su ba sau da haka wannan suna yi wa annabi gudali ne suna yi wa annabi musu ne sai Allah ya ce in huwa illa abdul in huwa illa عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد الشيخ ويباواني الله ما دك شو سلكي وانا تبت بإيسا باواني دك شو باين الله أنعمنا عليه قوم مسا بواني من مسا لإيماني وأن مسا بإيماني بدرجة بدقة بإيباسة من مسا waja'alnahu masalan muka sanya shi ya zama abin buga misali da bani isra'ila sai an haife shi babu uba ne kawai kuma daga kansa misalin ya tsaya an yi annabi adamu ba uwa ba uba an yi hawa da uba ba uba uwa shi kuma ga shi da uwa babu uba Allah ne buga misali sauran mutane kuma da uwa da uba saboda haka kawai misali ne aka buga da shi ba Allah na nufin kawai don ya zama ɗan Allah ne sa aka yi haka da shi ba in huwa illa abdul shi kawai bawa ne bai kasance ba face bawa ne an'amna alaihi da muka yi ni'ima a gare shi waje an nasu masalan libani isra'il na ولو نشاء جعلنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة بَيْتَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ولو نساء الله يتعين دامين قداما لجعلنا منكم ملائكة دامين سنيا وسم ملائكو دغا cikin ku sune za su zauna a ban kasan fil ardi yakhlufu wato da Allah ya ga dama da mutane ne za su zo su zauna a ban kasa ban mala'iku ne idan kuma mala'iku ne a ban kasa zai tashi turo annabawa cikin mala'iku ne zai turo ba zai zama a cikin mutane ba saboda yadda kuke haka za a turo irin ku ko mutane ne a turo mutane mala'iku a tura musu mala'iku a su ne za su yi bauta da aka turo dan adam ko mutum a cikin su shi ya fi dacewa ba shi ne da ba ba kuma shi ne abin da babu hikima ba abin da Allah ya tsara shi ne daidai kuma shi ne abin da ya dace Allahu ta'ala alam na ga za mu ce anan wa innahu la ilmun lis-sa'a sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Eh? a taimakon marayu to ana da dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai ko ana da atamfa a hannun sirri bakwai da kuma yadi guda ashirin Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma ana ci gaba da neman har zuwa goma ƙarshe ɗin nan